Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a tashoshin VOA Africa biyar sai kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da safiyar yau talata 12 ga watan Yuli shekara ta dubu biyu da goma sha shida Ni ne sarfi lahashin Gumel kuma ina tare da Ibrahim ka almasi Garba wanda zai yi kuma ba mu kanin labaran. Shugabannin Sudan ta kudu da ke takaddama da juna sun yi kira ga dakarunsu da su daina faɗa. Masu bincike a birnin Dallas na jihar Texas za su binciki rayuwar ɗan bindigar nan da ya kashe 'yan sanda biyar a makon jiya. sannan amurka za ta tura ƙarin sojoji 560 zuwa iraki don su taimaka a yakin sake kwato birnin masul daga hannun isis kanan labaran kenan aka ji cikin shirin namu na safiyan nan za ku ji cewa daraktar hukumar lafiya ta duniya mai kula da harkokin afirka ta fara wata ziyara aiki a najeriya ko mai yasa ta baiwa najeriya muhimmanci kuma ta san cewa Najeriya na da muhimmanci duk abin da aka shawo kansa a Najeriya to tamkar an shawo kansa ne a Afirka shi yasa ta ba wa Najeriya wannan muhimmanci Yayin da ma'aikata ke yajin aiki a jihar Nasarawa ko menene ra'ayoyin wasu 'yan jihar? Na gama makaranta kusan shekara na goma kenan gani da satifiket ba aikin yi idan ba su yi don Allah su yi hakuri su riza mu ma mu zo mu samu aikin nan Haka kuma muna tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sokoto zai gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugabannin Sudan ta kudu da ke takaddama da juna sun yi kira ga dakarunsu da su daina faɗa wanda ke barazanar wargaza yarjejeniyar zaman lafiya wadda dama ke tangal-tangal da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasar da aka kafa. da yake magana a wani gidan rediyon kasar jiya litini mataimakin shugaban kasar kuma tsohon jagoran 'yan tawayen rilmachar ya yi kira ga dakarunsa da su mutunta yarjejeniyar tsagaita wutar da shugaba salva kiir ya ayyana 'yan sa'o'i kafin nan ina kira ga duk sojojin da ke fada da masu kare kansu da su mutunta wannan yarjejeniyar kwance damarar su ci gaba da zama inda suke a halin yanzu a cewar macar a gidan rediyon nan mai suna ai radio umarnin kwance ɗamarar da kir ya bayar wanda aka shelanta jiya litini ya ce dukkanin ɓangarorin biyu su daina faɗa daga karfe shida na yamma agogon juba umarnin ya ce kwamandoji su ja kunnen sojojin da ke su su kare rayukan farar hula da dukiyarsu su kuma kare duk wata kabilar da ta fuskanci barazana daga sojojin da ke ƙarƙashin ikonsu daga bisani jami'an gwamnati sun umarci sojoji su koma bariki ba tare da ɓata lokaci ba fada ya ci gaba da wanzuwa a faɗin juba a rana ta biyar jiya litini sa'o'i bayan da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga shugabannin sudan ta kudu su shawo kan dakarunsu da ke fafatawa da juna kwamitin ya kuma yi kashirin cewa tana yiwuwa a ɗau hare-haren da ake kaiwa kan farar hula da muradun majalisar ɗinkin duniya a matsayin laifukan yaƙi dubban farar hular da ke cikin kaduwa sun ɗunguma zuwa sansanonin majalisar ɗinkin duniya don su kauce ma faɗan da ake yi tsakanin dakarun kir da na machar wanda ya ɓarke ranar alhamis kuma wani ganau ya ga muryar amurka jiya litini cewa dakarun kir sun yi aman wuta kan wato sansanonin kare farar hulan da majalisar ɗinkin duniya ta samar a birnin washington dc kuma ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi lalimar haban da wannan ta buɗe wutar masu bincike a birnin dallas na jihar texas za su binciki rayuwar ɗan bindigan nan da ya kashe 'yan sanda biyar a makon jiya idan ba mu yi binciken ba a ta cewar shugaban 'yan sandan dallas ba zan gamsu ba da cewar wani babu hannun wasu ƙarin mutane saboda mu tabbata babu abin da ban bincika ba ya ce hukumar 'yan sanda nazarin hotunan bidiyo wajen 170 daga kyamarorin da 'yan sanda suka makala a jikinsu da kuma kamarorin da ke gaban motocinsu 'yan sandan da kuma fayafayen bidiyo daga kantinan da ke wajen da kuma kamarorin tsaro da ke gefen hanyoyin wurin da har-haren suka auku baya ga jami'an 'yan sanda biyar ɗin da aka kashe a wannan al'amarin wasu 'yan sanda kuma tara da wasu farar hula su ma sun samu raunuka brown ya ce 'yan sanda wajen goma sha ɗaya ne suka auna mice johnson da bindigoginsu sannan wasu kuma biyu suka sarrafa na'urar da aka samar akan kuɗi dala 151 wadda ta halaka wanda ake zargin an samu abubuwan hada bam da wani dan kundi lokacin da aka bincika gidan jansan jami'an tsaro sun ce babu wani bayanin da ke nuna cewa an taɓa samun jansan da laifi a baya to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc amurka za ta tura ƙarin sojoji 560 zuwa iraki don su taimaka a yakin sake kwato birnin musul daga hannun isis bayan sake kwato wani muhimmin karamin filin jirgin saukar jiragen yaƙi wanda ke daura da birnin da sojojin iraki suka yi sakataren tsaron amurka ash kata shine ya bayyana hakan yayin wata ziyarar da ya kai birnin bagadaza ranar litini ya ce za a tura ƙarin sojojin ne su ba da kariya ga ƙaramin filin jirgin saman ƙarairaya mai tazarar kilomita 60 kudu da birnin mosul wanda za a yi aiki da shi a matsayin wurin sauka da tashi ko kuma yada zango ga jiragen yakin sojojin gamayya janar sin mcfarland kwamandan sojojin gamayya a iraki ya gaya ma manema labarai jiya litini a birnin bagadaza cewa wani rukuni na sojojin zai zauna ne a wato kayyara yayin da wasu kuma za su rika kai kayayyaki zuwa wannan karamin filin jirgin saman daga wasu wuraren kwace karamin filin jirgin saman da sojojin iraki suka yi shine cikamakon matakai goma na zangon farko na shirin sake wato na shirin sojojin gamayyar na gamawa da isis a cewar wani babban jami'in ma'aikatar harkokin tsaron amurka hakika kayyara wani babban kamu ne bisa ga tsarin saboda matukar amfaninsa a cewar babban jami'in wanda ya buƙaci a sa kai sunan shi a karo na hudu na ziyararsa zuwa iraki a matsayinsa na sakataren tsaro kata ya gana da firaministan iraki haidar al'abadi da kuma ministan tsaro khalid albaidi a birnin bagadaza zai kuma yi magana ta waya da masud barzani shugaban kur'awan iraki kata ya ce abadi ya jaddada masa a ganawar tasu cewa yana so ya ida farmaki kan masul a wannan shekarar Firaministan Birtaniya David Cameron ya ce gobe laraba ne zai yi murabus a hukumance wanda zai sa ministan cikin gida Theresa May ta zama shugabar ƙasar ta gaba. Tana da ƙarfin gwiwa, ta kware tana da duk wani abin da ƙasar mu ta bukata na shugabanci a shekarun da take tafe. kuma zan goya mata baya a cewa cameron a wata magana da ya yi da manema labarai a jiya litinin cameron ya ce gobe larabar zai halarci zaman majalisar dokoki na yin tambayoyi ga firaministan labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kamar yadda kuka ji a farkon shirin daraktar hukumar lafiya ta duniya mai kula da shi a afirka matshidisu moti ta fara wata ziyara aiki ta kwanaki uku a najeriya daga abuja ga umar faruk musa da karin bayani daraktar ta bangaren kiwon lafiya ta kungiyar kiwon lafiya ta duniya dr mashidiso moeti ta fara ganawa da jami'ai na ma'aikatar kiwon lafiya na tarayyar najeriya da waɗansu kusoshin gwamnati domin gabatar da fasali ko tsare-tsaren da ƙungiyar kiwon lafiya ta duniya za ta yi amfani da hikimominta wurin magance waɗansu manya da ƙananan cututtuka da ke barazana ga bil'adama. Ga dai ƙarin bayani akan wannan ziyarar da Dr. Sani Gwarzo ɗaya da cikin likitoci da ke ma'aikatar kiwon lafiya ta tarayyar Najeriya ya yi min. A gaskiya wannan ziyara tana da muhimmanci mataki daban-daban ga Najeriya da kuma ita kanta hukumar lafiya ta, duniya. Na farko ne ga Najeriya darajar wannan ziyarar shine ita wannan sabuwar daraka Dr. Mueti bata jima da kama aiki ba kuma ta san irin kokarin da Najeriya take yi wajen haɓaka kiwon lafiya a wannan nahiya ta mu ta Afirka kuma ta san cewa Najeriya na da muhimmanci duk abin da aka shawo kansa a Najeriya to tamkar an shawo kansa ne a Afirka shi yasa ta ba wa Najeriya wannan muhimmanci mu kuma a bangaren mu muhimmancinsa ga Najeriya shine wannan nuna mahimmancin da ta yi ya ba mu dama mu ma mu shigar da irin bukatun da muke da su wanda za su zama alheri ga Najeriya. To kamar menene bukatun da Najeriya za ta gabatar wanda kuke ganin cewa kungiyar kiwon lafiya ta duniya za ta tallafa wa Najeriya domin ta fita cikin kangi na cututtukan da take fuskanta. babban minista ya gabatar da kasida a kan irin abubuwan da Najeriya take yi na kiwon lafiya da kuma irin abubuwan da ta bawa mahimmanci. Da ta gama sauraron wannan ita kuma ta gaya wa Najeriya ta ce na farko dai ta yaba da irin kokarin da Najeriya take yi wajen yaƙi da polio da kawo ƙarshen sa a duniya a Najeriya da Afirka da duniya. Sannan ta wata kona abu da ta gani ma da ta ce ta yaba wa Najeriya ta yi rawar gani shine irin yadda Najeriya ta yi budget ɗinta na kiwon lafiya na bana bayan ta yi shi a bainar jama'a kuma an yi shi da tuntubar juna sannan kuma aka yi shi a bayyane aka aka ma saka shi a intanet kowa zai iya ganin irin kokarin da Najeriya take yi sannan ta gabatar da data kuduri a matsayin ta sabuwar shugaba ta wannan nahiya ta mu ta Afirka ta gabatar da kudurin da take kira reform agenda na Bleach Afro Africa wanda ciki ciki da bayanai daki daki Dr. Sani Gwarzo kenan a tattauna da ne da shi a Abuja Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya. A gaishe da Umar, yanzu kuma za mu liƙa jihar Nasarawa inda ma'aikatan jihar ke yajin aiki bayan wata ƙaddama tsakaninsu da gwamnatin jihar kan albashi. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce takaddamar da ke tsakaninta da ma'aikatan jihar kan albashi ya biyo bayan rage rara ko bonus ne da a baya ta dora a kan albashin nasu bayan ta yi la'akari da cewa kudin shigarta a yanzu ya yi kasa Mataimakin gwamnan jihar Nasarawa Mr. Silas Agara ya ce. To da aka samu damuwa a tattalin arziki na kasa shi ya sa mun sake duba minimum wage nan. Da ana biya ne da bonus son biyu a kai. To bonus nan shine gwamnati ta duba ta gani za a janye kashin bonus guda ɗaya a cikin minimum wage amma har yau har gobe muna kan biyan albashi a hanyar da doka ya fadace a biya mataimakin gwamnan jihar nasarawa kenan mr silas agara na kuma tarar da wasu 'ya'yan jihar ta nasarawa da ke zanga-zangar goyon bayan matakin da gwamnatin jihar ta ɗauka inda suke cewa matakin ya dace don su masu su samu ayyukan yi sunana jihar hafsat abdullahi na gama makaranta kusan shekara na goma kenan gani da certificate ba aikin yi idan ba su yi dan allah su yi hakuri su riza mu ma mu zo mu samu aikin nan ko da dubu goma ne ake ba mu ma sa abin da za mu yi mu taimaka musu sunana alhaji yusuf galadima aliyu gaskiya ba za mu goyo bayan su ba saboda ma'aikatan da muke da su a nasarawa suna da 1% ne to dangane da wannan mu muna goyo bayan cewa gwamnati ta rige wannan kuɗi tun da bai saba ma doka ba. Shugaban majalisar shiga tsakani na gamayyar ƙungiyoyin ma'aikatan jihar ta Nasarawa Sule Ode Usman ya ce babban matsalar da ya sanya su shiga yajin aikin shine sabon tsarin biyan albashi da gwamnati ta bullo da shi. Saboda shi template ne sun yi zin akwai wanda sun samu dubu daya akwai wanda sun samu dubu daya dari biyar idan ka ce ka yi zin eh, salary template ne kuma ka rage ma ma'aikata kuɗi me yasa ba ka rage haraji ba a bangare ɗaya kuma shugaban kungiyar kwadagon jihar ta nasarawa comrade abdullahi adeka ya ce batu ne da ƙungiyarsu da gwamnati za su tattauna don samun masalaha. matakin kenan kofan mu na bude gwamnatin sun kira mu yau mu zauna mu dialogue za mu zauna mu shirya abin da muke so za a yi shi yadda za a dace da tafiya da nasarawa state muna nan ready kin gane ai kowa ya san abin da ke faruwa a najeriya an san ba kuɗi amma kuma mun zauna mun tattauna akwai hanyar da za mu mu ceci state na mu sai mu yi amma kwacam a za a cire ma mutum mai karbi dubu hamsin an cire mishi almost dubu talatin da biyar mai ya rage mishi a halin da ake ciki dai ma'aikatan jihar ta nasarawa na yajin aikin sai illa ma sha allahu lamarin da ya sanya wasu harkokin tsayawa cik a jihar Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. A gaishe da Zainab Babaji, ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a birnin Washington DC, wanda yanzu agogon mu ke cewa karfe 1 da minti 15 na dare. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. na kuma muka fito ba yadda ba, kuma ba mu ya ce ma mutane in bai mu zaɓi ba su je su hau kufai na a wani lokacin tsaro Kun kira shi kun ja kun shi. kuma mutane da suke ta ƙara cewa ba a yi da su ba a menene kaza kaza kaza ba ku zo kusa da mutumin nan ba mutumin nan ya ɗaga hannu yana roƙon ku zo ba ku zo ba ya za a yi da ku. wannan ku gyara mu ga da muke a gyara jam'iyya domin gwamna na iya gamawa ya wuce jam'iyyar nan amma an dai hannun da kuka ɗauko za ku kashe jam'iyyar a jiha mu kishin jam'iyyar muke yi. jama'a muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan washington dc barkamu da sadomu da kowa shirin nan na tsaka mai wuya can kwanan baya da ta ga cewa rikicin cikin gida yana addabar rashin ta na jihar kaduna sosai da kwatar jam'iyyar apc ta najeriya ta tura manzanta na musamman alhaji inu abdulkadir ya je can kaduna ya gani ko zai iya sasanta mutanen to amma kuma abubuwa ba su tafi yadda aka so ba kamar yadda za a ji a ci gaban shirin da muke yi akan rikicin apc din na wannan jiha din wanda ke gudana tsakanin shi gwamnan jihar nasiru yan rufa'i da sauran manyan 'yan siyasan jihar na jam'iyyar tasu da suka rikide su ku koma 'yan akida sunana muhammad nazifin musa birnin gwari dan jam'iyyar apc yanzu apc akida abin da ya sa nake akida shine saboda mu muka san yadda muka sha gwagwarmaya mutane suka ba mu ƙuri'unsu amma sai mu sun samu dama abin da ya kamata su yi talakawa su daɗi ba shi suke yi ba to shi yasa muka gane cewa ai a ashe ma cikin apc akwai bara bari mu koma barayin aƙidar domin aƙidar ita ce dama ta buhariya sunana alhaji abdulaziz bagi ne ina apc ne sak gaba ɗaya. babu wani damfara ko cogin da za a kawo wani raba jam'iyya biyu ko kaza kaza kaza ba a cikin wannan layi tunda tun farko ne muna cikin ta gaba daya abin da yasa gaba daya muka taru aka gina jami'iyyar nan na APC kuma da yarjejeniyar cewa mutanen da suke a ACN su shigo CPC su shigo PDP tawajen su su shigo ANPP ita ma aka dunkule gaba daya aka haɗe aka yi jami'a daya to da aka yi jami'a daya muka yi zaben nan gaba daya babu wata matsala ko wani abu to Allah ba mu nasara yanzu wasu mutane wanda suke ganin su bukatar su bata biya da abin da suke nema ba yasa kawai suka ga bari su je su jawo wani abu wai ta. a aƙida don ƙida ko nasara ko a jawo su ko a ce su zo a yi wani abu to wannan ni ba ra'ayina ne ba kuma ba a siyasa ba da sha'an wannan. to ko ba abin da ya faru dangane da aikin da aka bai shi ino abdulkadir za mu ji abin da ke daɗa ɓatawa 'yan bangaren na gwamnan europa su ma nasa rai game da shehu sani musamman abubuwan da suka ce ya daɗe yana yi domin ya ɓata ko kuma ya lahanta ma kimar muhammadu buhari shugaban najeriya kuma ma kan me manufar ita jam'iyyar da shi dan majalisar dattawan shehu rasa suke so su yi ko su dakatar da shi kafin mu kai duka can bari mu faro daga inda muka ja aya a shirin da ya gabata inda muke tambayar shi ibrahim ɗan inna na bangaren yan akida group din wanda ke muhara da kakakin jam'iyyar salisu tanko sunu da ke tare da gwamna maganar can ta zuwan ino abdulkadir a kaduna din amma da ya zo da wa ya gana da su ne da waya da waya yi taron ne malami. Na ce da ya zo shi Inuwa Abdulkadir da ya zo Kaduna dawa dawa dawa ya haɗu da shi duk wannan mutanen da muke magana ya haɗu da su? Ya kira su kuma abin da ya kawo su bari in gaya maka abin da ya faru da suke cewa da gaya musu ba an sanar da gidan gwamnati zai zo. Da ya zo sai ce bai kamata ya fara shiga gidan gwamnati ba saboda shi ne gwamnati. Ba zai fara sauraron waɗannan mutane na ƙasa mu waɗannan ya nan. abin da gida gurin musu shiga gurin gwamnati sai ce musu to na zo da bayanan da abin da nake kukan su kai ko me zaka ce mun na yi fiki a cikin wannan barin wannan sunan saboda ya fi kowa iya bari ya shiga rediyo ba irin cin kici da mishi wallahi sai da sakataren jam'iyyar na kasa ya ce su suka turo shi kaduna kuma da ya wuce ya kaduna kuma da ya turo shi yaki kana cewa ba a yi jam'iyyar jayya wata jam'iyyar zama jayya jam'iyyar da kuka rubuta kaga ku me sa ba ku yi wata jam'iyyar jayya ba babu shakka babu shakka babu shakka idan aka ce eh, wani ya ta turo ina zuwa malam ibrahim ina zuwa malam ibrahim ka tambaye shi bari ya gama baka bayani mana ai kai masa tambaya bari ya karba maka tukuna ba na so kuna magana lokaci guda ina zuwa malam ibrahim ci gaba salisu ni dai na yi tafaki a ji a tambaye shi na gari kuma duk mutanen da suka tar na suna gari ina da bukatar bai zai ci kowa ba mun ji ne kawai kun iya mu kuma muka fito muka faɗi cewa ba mu yadda ba ba kuma ba mu yadda ba suka fata koma suka kaɗa kai da Temi Frank da tsayi a la ilaha in dai ba wani laifin aka ba goge mana ba aka ce a ba laifi ne. sai mun sake mai farar kuma ABC da kake faɗa dama ita akwai akwai yadda mutane suke yi idan suna tunanin kamar ko abu bai musu daɗi ba ko wani abin nan za su iya yin wani abu wanda yake zai kawo ya yamutsi ko wani abin nan saboda idan ba ya yamutsi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ga mana da ake neman sulhu ko da su zai ba a biyan ka'idan ba kuma mutanen da suke ta tsara cewa ba a yi da su ba a menene ba za ka za ka za ba ku zo kusa da mutumin nan ba mutumin nan ya ɗaga hannu yana roƙon ku zo ba ku zo ba ya za a yi da ku. Malam Salisu a hali yanzu da muke magana nan kun ce kun dakatar da shi Shehu Sani a matsayin ɗan jam'iyya. kwanan baya da muka ga nasiru rufa'i ya je masa ta'aziyya da mahaifiyarsa allah ya mata cikawa mun yi zaton cewa wannan ya zama wani dandali ko kuma tubali ko wani hurumi da za a dora a kansa a samu a sulhu tsakanin mutanen nan guda biyu amma kuma yana fitowa bayan ya gama karɓar gaisuwa abu ya koma ƙasa wannan tambaya na ina zuwa ina zuwa zan a'a zan zo wurinka tunda na fara da shi malam Ibrahim bari in gama da shi tukwa zan zo wurinka zan baka dama kai magana malam Salisu karba mu wannan tambayar eh, manufar ku me manufar ku da shi Shehu Sani karshen ta ku kore shi kwata-kwata daga jam'iyyar ko kuma zai zauna a ci gaba da dakatarwa abin da muke nufi shine duk mutumin da ya yi laifi dole ne sai ka taka mishi kuma malam ba da shakka ya je ya mishi ta'aziyya kuma abu ne mai kyau mota yana da ai mutuwa ta wuce amma wata abin da muke so har yanzu mutane suna da ɗauka alhakin ma nasu saboda faɗin nan ne ya sa muka dakatar da kamar shehu sani muna da dalilan ne da ne kukan je mana har yanzu kan zo mana bayanin su ba me me dalilan ka gani na farko kan anti-corruption wajen nan ya fito tsohon ya ce is by politics wanda ke a cikin manifestin jam'iyyar apc wa'ajin corruption shi ne wa ta yaya za a samu ɗan sanata halattacce an jam'iyyar apc ya zo ya sa kafa ya haura wannan tsarin da najeriya ba ba afirka ba duk duniya sun yaba muhammadu buhari akan wannan fafukan shi sani ya ce ƙarya ne ya sani ya san wannan ne kawai muka rubuta takarda muka ɗauki aka aiki sakataren jam'iyya na riko ya kashe har ofis saboda yana so mun ta lokacin da kai bayani da so wai yanzu ni abin da ke tambaya salisu eh, ƙarshen ta abin da kuke so ku kori shi shehu sani daga jam'iyyar nan ne kan koko me yasa ba za ku fito ku yi eh, abin da za ku yi ba maimako ya ta jan abin nan kowa ya san da ya kwana. da yi laifi ba za ka ba ina zuwa ina zuwa malam yanzu zan baka raga nan ka ja ka bari salisu ya sauka to sosai sai nake sauka sannan kai ma an ka fara kyale ka sauka to eh, mu je malam ibrahim karba ka ce tambayar nan kai ya kamata a yi mai ita me kake so ka ce yawwa ba na son shi da wato mu da eh, ta mu kamar kashe shi kadai ba muke so mu gane kenan shan ta jam'i abin nan rikicin sani ne da Nasiru kawai ko ko wani abu ne daban eh akwai rikicin to kuma ba shehu sani da shi akwai wanda suna su a tunanin su idan shi ma majalisar su bai tsara su akwai na mutum mai ci duk shi ne suka gwamnati suka da shi gida amma da fito da ido ta shehu ta kafa da shehu ta ya kana muka sun yi abin da ba da ba kuma kun ga mutum a jam'iyya ko ordinary member ne a jam'iyya akwai tsarin da ake bi gurin kuransa balantana ta na ta ne zaɓe a jam'iyyarka jam'iyyar da take neman mutane kuma kuna koran mutane kuma ka gaya masa shin daga wasu nawa suka kashe kafin su samu yan tsirarin da suka kashe a kan suka kashe cike salisu bari ya sauka bari ibrahim ya sauka sai ka ga masa abin da ke so ka to karasa mala ibrahim ina jin ka karasa kana ji ko in har ya kawo su rufa ya yi ta domin ba mu ji kuma inda suka tana su rufa suke cin mu ba ya zo wajen jam'iyya ya amsa ɗayan ba na su rufa ya ce ma mutane in bai mu zaɓi ba su je su hau kufai na a wani lokacin su faru kun kira shi kun ja kun shi ko ko shi shi da bai ne a jam'iyyar wannan ku gyara mu ga da muke a gyara jam'iyya domin da gwamna na iya gamawa ya wuce jam'iyyar nan amma an dai hanyar da kuka ɗauko za ku kashe jam'iyyar a jiha mu kishin jam'iyyar muke yi kun taɓa kiran nasu ɗaya da fabi da yake ba daidai ba ne kun taɓa kiran shi kai mu uso ni abin da ban hake wallahi amma ba fatan da muke yi shi ne Allah ida maka burin ka abin da kake so a gurin su yanzu kai sai eh, kanka ni da kai muna kamfe a ofis na ni ka shi muna kamfe a ofis na ka muna kamfe da muke yi da kai ka biya ne ah, ni ko Allah ya riga shi da ba ko mu saboda kai ka tashi da ka so ka kuma san da ka so bisa umarni da amana da biyayya ni na cika mai biyayya har na zo na tafiya kuma kar ka manta duk lokacin da muke a cikin lokacin da muke mai isa ina gaya muku cewa ina muna da bakin da ya da haƙi a kan gaishe ku malamai idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ji ko me gwamna Nasiru Elfa yake nufi da kalamin nan da ya kwanan baya game da dutsen kufaina. Muna godiya ga Alhaji Ibrahim Ɗayinna da Alhaji Salisu Tanko Sono da kuma musamman Nasiru Yakubu na yar wakilin mu a can Kaduna da ya taimaka mana muka haɗa shirin nan muka kama muku shi. A madadin dukkan su ne ne Aliyu Mustapha Sakwato a Washington DC. kafin mu ga ƙarshen shirin bari mu koma ga Ibrahim ya bamu takaitattun labaran duniya. To a takaice shugabannin Sudan ta kudu da ke takaddama da juna sun yi kira ga dakarunsu da su daina faɗa wanda ke barazanar wargaza yarjejeniyar zaman lafiya wadda a dama ke tangal-tangal da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasar da aka kafa. dan takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar republican mai jiran ayyanawa wato donald trump ya ce shi fa dan takara ne mai jaddada bin doka da oda a jiya litini ya ce dole ne fa amurkawa su kawo ƙarshen fito na fito da 'yan sanda ya kuma kuma kyautata rayuwar jama'a a biranen da ake ta fama da aikata laifuka ya yi wannan jawabin ne a yayin da amurkawa ke ci gaba da jin raɗaɗin tashe-tashen hankulan da suka faru makon jiya lokacin da 'yan sanda suka harbe wasu amurkawa baƙaƙen fata biyu har lahira ɗaya a louisiana ɗaya kuma a minnesota 'yan kwanaki kafin nan wani ɗan sanda baƙarar fata ya auna wato 'yan sanda farar fata ya kuma kashe biyar daga cikinsu. su wata kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa ta ce hare-haren jiragen saman da saudiya ta jagoranta a yaman sun rutsa da wasu gine-ginen kasuwanci da dama a tashe-tashen hankulan da aka shafa shekara guda ana yi waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane 130 wasu kuma ɗaruruwa suka samu wato suka rasa ayyukansu a wani rahoton da ta fitar jiya litini kungiyar ta Human Rights Watch ta ce a wuraren sana'o'i da akalla suka wato aka kai harin mutane da sun rasa ayyukansu. Kafin mai sallama muna mika ta'aziyya ga Malam Bayar Aminu Abubakar na sashen kiwon lafiya na karamar hukumar jama'are saboda da suwa 'yan uwansa su shida da suka rasa sakamakon hadarin mota kan hanyar birnin kudu zuwa jama'are. Allah ya ji kansa da rahama mu kuma ya kyautata namu karshen. masu sauraron ma'anar muke kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi da ya tana gabatar da shirin da siri wanda ya haɗa shirin nisar fil hashi gumel ke cewa sai an jima.